Mutane hudu ne suka mutu sannan wasu biyu suka jikkata a lokacin da ƙasa ta rubuta musu a wajen wani aikin ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Niger. Lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Shadaɗi da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga. Aminu Ahmad Shadaɗi ɗaya ne daga cikin masu sana'ar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a yankin ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. To abin da faru da su suna cikin wani aikin suna yi suna kwakwashi ta ne suna zubar da shi a gefe bukatun shi abin Allah ya aiko da shi ba mu hannu to suna haka da ne kawai shi kasar da ruga suna ciki guda shida a cikin rami sai wani abu na afka sai yan kasu ta yanke ta zuga a kasa wato kasar ta rihe da su kenan ciki eh, Shi ma dai Malam Musa Yakubu Shadaɗi ya ce biyu daga cikin waɗanda suka mutun ‘yan uwansa ne. ce mutum biyu ne su ne ainihin mutanen nawa. Yan uwana. Da Na'am to yanzu wani hali garin naku yake? Gaskiya garin namu kan gaskiya ko ina ke teke. Kowa za a ga yanzu matasa da dattija kowa na gini zaune. To sai dai ɗaya daga cikin masu kamfanonin ginar ma'adanin ƙarƙashin ƙasar a jihar Niger, Alhaji Ɗanlami Sarkin Daji, ya ce waɗanda ke yin aikin ba akan ƙa'ida ba ne lamarin ya shafa. mu na cewa rami na yankawa a bar aiki. Amma akwai haɗari tattare da aikin tun da shaye-shaye suke yi su haɗa rami. Mu masu su rasa ransu bisa kan abin da yake ba za su wala ba za su samu ba. A yanzu dai ma'aikatar lafiya ta jihar Niger ta bayyana damuwa akan wannan al'amari sannan ta ce tana faɗakarwa akan illar da ke tattare da wannan aiki. Dr. Usman Muhammad darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Labari ya iso mana wanda kuma sai riga mu gidan gaskiya Allah ya ramshe su Allah ya sa sun huta. Gaskiya wannan abu ne wanda san san bai mana daɗi ba. Jama'a kula abin da bai kamata ka yi ba kada ka yi shi yi kuwa kuma za mu ci gaba rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan lamari kakakin 'yan sandan asp bala elkana ya ce sun ɗauki matakin kore mutane daga wajen sannan ya ce za su gudanar da bincike za a bincike za a kira shugabanninsu a zauna da Ginar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ba a kan ƙa'ida ba dai na ƙara ta'azzara a nan jihar Niger, ko a watannin da suka gabata ma kimanin yara talatin ne suka mutu a nan jihar Niger a sakamakon kamuwa da cutar nan ta gubar dalma da ake samu ta hanyar ginar ma'adanan ba a kan ƙa'ida ba. Mustapha Nasiru Batsari, mura Amurka daga Mina a Najeriya.